d'un programme en rediffusion sur VOA. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Yusuf Aliyu Harande muka sake dawo a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa Majalisar Dokokin Jamhuriyar Nijar ta amince gwamnatin kasar ta kara tsawaita dokar ta ɓaci a yankunan da ke fama da matsalar tsaro. Sannan a Najeriya za ku ji cewa shugaban kasar Muhammadu Buhari da takwaran aikinsa Recep taib Erdogan na kasar Turkiyya su rataba hannu kan wasu yarjejeniyoyi a tsakaninsu baya ga haka muna tafa da rahoto na musamman da kuma labaran wasanni To amma fa duka sai kun sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan daren akalla mutane goma sha hudu ne suka mutu a yau laraba lokacin da wasu bama-bamai biyu suka fashe waɗanda aka ɗana su a motar sojojin Siriya a Damascus, in ji kafofin watsa labarai na gwamnati. Harin yana ɗaya daga cikin mafi muni a babban birnin ƙasar ta Siriya tun bayan da sojojin shugaba albashar suka fatattaki mayakan 'yan ta'adda daga wajen babban birnin ƙasar a shekarar 2018 ana ci gaba da gwabza faɗa na tsawon shekaru goma. tsakanin gwamnatin Siriya da 'yan tada kaya baya a wasu sassan kasar. Babu waɗanda suka ɗauki alhakin kai harin wanda ya faru kusa da wata tashar shiga motar bas inda yawanci matafiya da 'yan makaranta ke taruwa. Kafar yada labarai ta ƙasar ta ambato wata majiyar soji na cewa an ɗana bama-baman biyu ne a wata motar bas kafin ta fara jigilar jami'an sojoji kuma sojojin sun samu kwance bama-bamai har guda uku. Ɗaya daga cikin manyan fashe-fashe na ƙarshe a Damascus ya faru a shekarar 2017 lokacin da 'yan ƙunar bakin wake suka kashe kusan mutane sittin, a wani hari kan ginin ofishin shari'a da gidan abinci. Ƙungiyar IS mai da'awar kafa daular Islamiyya ta ce ta ɗauki alhakin kai har-haren. wanda bata rike yankin Asiriya ba tun daga shekarar 2019 amma tana ci gaba da yin barazana musamman a cikin hamadar Siriya. Sojojin Habasha sun sake kai wani hari ta sama a babban birnin yankin arewacin Tigray a yau Laraba. Kwanaki biyu bayan wani hari ta sama da ya kashe mutane uku a yankin. Kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Farhan Haq ya faɗa wa manema labarai a jiya talata cewar wani mutum ɗaya ya rasa ransa a harin ta sama a wajen birnin Makel. haka ya ce an bayar da rahoton cewar mutane tara sun jikkata a harin na biyu da aka kai a Mikeli daga baya a wannan rana wanda kuma ya lalata gidaje da dama da wani otal da ke kusa da yankin. Kakakin ya ce takwarorinsa a Majalisar Ɗinkin Duniya sun firgita da zafafan rikicin kuma sun sake tunatar da dukkanin ɓangarorin da ke rikici da juna a kan nauyi da ya rataya a wuyansu a ƙarƙashin dokokin jin ta duniya don kare fararen hula da dukiyoyinsu. Gwamnatin Habasha da farko ta musanta ƙaddamar da har-haren na ranar Litinin, amma daga baya kamfanin dillancin labarai na Habasha ya bayyana da kai har-haren ta sama kuma ya ce sun kai harin ne kan kayayyakin sadarwa. Rahoton wani kwamitin musamman na Majalisar Dattawan Ƙasar Brazil zai ba da shawarar shugaba jar Bolsonaro ya fuskanci tuhumar aikata babban laifi kan yadda ya tunkari annobar COVID-19 wacce ta yi sanadiyar mutuwar mutane sama da dubu ɗari shida a ƙasar. rahoton mai kusan shafi dubu ɗaya da ɗari biyu da sanata renan colhiro ya tsara yana zargin bolsonaro da wasu ayyuka kamar gaggauta amfani da magunguna da ba tabbatar da sai hancinsu ba kamar hydrochloroquine duk da yake daga baya an nuna cewar ba su da tasiri da jinkirta sayan allurar rahoton ya ce bolsonaro na da yakinin cewar barin kwayar cutar ta bazu zuwa ko ina a Brazil zai iya haifar da rigakafi idan ta saba da jikin jama'a idan kuma isasshen jama'a suka kamu da cutar da ke yaduwa hakan na iya dakatar da cutar daga ƙara yaduwa rahoton na sanata kwalhiru ya ba da shawarar cewar a gurfanar da bolsonaro kan tuhume-tuhume da suka hada da laifukan cin zarafin bil'adama buga takardun jabu da tunzura aikata laifi. Rahoton yana kuma ba da shawara a gurfanar da wasu tsofaffin jami'an gwamnati da na da da na yanzu abokanan shugaban ƙasar ciki har da 'ya'yansa uku ɗaya daga cikinsu fitaccen ɗan majalisar dattawa. Amma tsananin adawa daga wasu mambobin kwamitin ya sa kwalhiro ya cire shawarwari na tuhumar Bolsonaro da kisan kare dangi ko kuma kisan kai. Labaran duniya ake sauraro kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Mukaddashin ministan harkokin cikin gida na Taliban wanda Amurka ta lissafa shi a matsayin ɗan ta'adda na duniya. ya shirya wani biki a Kabul don karrama 'yan kunar bakin wake da ke da alhakin kashe dubban sojojin Amurka da na kamance a Afghanistan. Surajiddin Haqqani wanda aka ware dala Amurka miliyan goma ga dukkan wanda ya bayyana inda yake har aka samu nasarar kama shi ya sadu da iyalan wasu daga cikin maharan a taron ranar Litinin. a wani babban otal a babban birnin Afghanistan, in ji kakakin ma'aikatar cikin gida, ƙari Sa'id Kosti. Ƙari ya wallafa wasu hotuna marasa kyau a shafinsa na Twitter na haƙƙani yana addu'a tare da rungumar dangin mamatan 'yan ƙunar bakin wake. Kuma ya ce daga baya ministan ya yaba wa 'yan ƙunar bakin waken a matsayin jaruman musulunci da na ƙasa. ba dai ga haƙani a bainar jama'a ba cikin 'yan shekarun nan ciki har da tun bayan da taliban ta koma kan karagan mulki ƙungiyar taliban ta sake kwace ikon ƙasar a watan agusta bayan da ta kaddamar da munanan har-hari kan gwamnatin afghanistan mai samun goyon baya na ƙasashen yamma da sojojin ƙawance da amurka ke jagoranta na kusan shekaru ashirin al'ummar duniya duk da hakan sun yi watsi da kiraye-kiraye da kungiyar masu kishin islama ta yi na amincewa da gwamnatin rikon kwariya da ta kafa a kabul bisa la'akari da hakkin ɗan adam da sauran wasu matsaloli. a gaida Yusuf Aliyu Harande wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To Najeriya da Turkiya sun amince akan wasu muhimman yarjejeniyoyi da za su haɓaka tattalin arziki da samar da ayyuka ga matasa da kuma tsaro. waɗannan batutuwa su ne suka mamaye tattaunawar da shugaba buhari ya yi da takwaran aikinsa na turkiya rasit tayyip erdogan yayin da ya kawo ziyara a najeriya Malam Garba Shehu babban jami'in yada labarai na fada gwamnatin Najeriya ya yi wa wakilinmu Umar Faruk Musa Abuja karin bayani a wannan tattaunawa da suka yi ta wayar tarho. To an yi taro an gama lafiya kuma shugaba Erdogan ya tashi ya bar Najeriya. Akwai yarjejeniya kamar guda bakwai da suka sa hannu a kai na nufin jami'ai na Najeriya da kuma jami'ai na kasar Turki sun kulla yarjejeniya ta tsaro a tsakaninsu. Kuma wannan yana cikin jawabi da shugaba Erdogan ya yi. cewa a shirye suke su kama wa Najeriya wajen yaƙi da ta'addanci da 'yan fashin da ake ta fama da su a sassa daban-daban na ƙasar nan wannan ko yana nufin watakila wajen gudunmawa makamai amma bari a saya din da sauran gudunmawa akwai yarjejeniyar da shafi kamar biyan haraji ga kamfanoni maimakon tsari da ake da shi yanzu yanzu kamfanin da yake najeriya in ya je taki zai yi harkar kasuwanci in ya nuna takastarsa ta haraji ta najeriya za a amsa su ma suka zo da tasu za a amsa maimakon ka biya haraji a nan ka je can ka sake biyan haraji ban da haka akwai yarjejeniya akan samar da fasaha ta hakan ma'adinai a nan najeriya da kuma haɗin kai da aiki tare wajen samar da makamashi makamashi fanni biyu harkar man fetur fetur da harkar wutar lantarki sannan akwai shiri na tallafawa matasa wanda taki din ta ce za ta kama wa najeriya a yi maganin matsalar rashin aikin yi da sauransu na matasa kuma shugabannin sun yarda cewa za su dinga tuntuɓar juna akan harkoki na siyasa na duniya gabaki ɗaya. waɗannan suna cikin abubuwan da aka kammala tattaunawa sauran kuma za a ci gaba ana yi har sai an kammala su. Wata magana da 'yan ƙasa da dama da masana sha'anin diflomasiyyar Najeriya da Turkiya suke ta ambato ne magana ƙungiyar nan ta guliyan wadda ake ganin ƙasar Turkiyya ba ta jin daɗin suna walwala a cikin Najeriya. Akwai maganan nan ta taso ko kuwa ba a ma ambato ta ba a tattaunawar shugabannin biyu. Kuru sai dai in da yake sun keɓe su biyu sun tattauna amma dai a fuskar jama'a a namu fahimtar shi shugaba Erdogan ya taɓa wannan magana tun da ya ce yanzu a shirye suke su kama wa Najeriya wajen yaƙi da ta'addanci. kuma suna fata cewa ita ma Najeriya za ta biya su ta mara musu baya su ma wajen yaƙi da ta'addanci. To amma <laughs> wayannan kungiyar ta guliyan da ke ayyuka na mu'amala mai kyau da tallafawa 'yan ƙasa a waɗansu fannoni na ilimi da kiwon lafiya da sauransu akwai yiwuwar cewa wata takaddama a kansu za ta iya tasowa ko a nan ne taimakon da ita ƙasar turkiya take neman najeriya ta yi mata wannan magana dama ba sabuwa ba ce an taɓa yin ta tsakanin najeriya da turki kuma matsayin da shugaban muhammadu buhari ya ɗauka a baya bai canja ba cewa mu dai a matsayin mu na ƙasa ba za mu goyi bayan wata ƙungiya kowace iri ce ba don ta amfani da najeriya su kafa sansani don su kawo fitina a wata ƙasa musamman ga ƙasa ma kamar turkey wadda take da kyakkyawar dangantaka da najeriya wadda kuma shugabanni tsakaninsu akwai amincewa da kyakkyawar hurɗa saboda haka ba wanda zai yi amfani da damar da aka bashi ya zauna a najeriya ya yi abin da zai kawo illa ko kuma ya cuci shugabanci ko kuma ƙasar taki wannan iyakar magana kenan Malam Garba Shehu kenan kakakin shugaban Najeriya. To majalisar dokokin jamhuriyar Nijar ta amince gwamnatin kasar ta kara tsawaita dokar ta ɓaci a yankunan da ke fama da matsalar tsaro. Mai la'akari da yadda ake ci gaba da fuskantar har-haren ta'addanci a irin waɗannan wurare. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Barma ya yi mana da ƙarin bayani. bayan shafe awoyi suna tantaunawa akan kudurorin da gwamnati ta gabatar da nufin samun haɗin kan majalisar dokokin ƙasa akan buƙatar tsawaita dokar ta ɓaci a yankunan tilaberi da difa da wani ɓangare na jihar tawa wakilan al'ummar a su na wannan laraba sun yi ƙuri'ar amincewa wannan mataki sakamakon lura da yanayin da ake ciki a waɗannan yankuna masu fama da ayyukan ƙungiyoyin ta'addanci honorable ahmad mamman sani mamba ne a kwamitin tsaro na majalisar dokokin kasa abin da yasa muka yarda da wannan abin an gano da har yanzu akwai 'yan ta'adda suna nan cikin kasa suna banna kun san talabiri kwanakin baya har motuna aka ba izini su yi yawo amma da aka ga kuma bannan ta dawo aka tsaida to shi yasa ko yanzu duk inda aka mai da dokan nan aka ɗauki matakan nan an gano da har yanzu akwai matsala kenan 'yan ta'addan nan suna nan kenan dole ne da taɓacin nan a kara mata wa'adi saboda soja su samu masu tsaron kasa su yi aiki yadda ya kamata. Kafin wannan zama wata tawagar 'yan majalisa ta zagaye yankunan da ke cikin yanayin taɓarɓarewar tsaro don jin ta bakin jama'a. Saboda haka majalisar ta shawarci ɓangaren zartarwa akan buƙatar ɗaukar wasu matakai. Honorable Lantana Umaru ita ce kakakin kwamitin tsaro a majalisar dokokin ƙasa. Ni na je eh, gundu tawa. tunda muka je sun yi na'am da wannan doka ta da aka aza musu bisa kan surtu yawo da motuna gaskiya ya rage musu kawo har-hare Eh, amma inda suke suka kawo jaje da yake ba duka tawa bace gaba daya akwai department kin da basu shiga cikin wannan tsari ba to yan ta'adda suke labewa ba wannan department wanda ba su da doka hawan moto sai su buga sai su koma ta inda ake hawan moto kenan ba za a gane wani ne zai buga ba sun ce mu zo in zo mu shaida ba gwamnati in san samu ne har ma wanda ba su da doka a ba su wannan doka din a kare su gaba daya karamin ministan cikin gida darda uzanedu wanne wakilci gwamnati a yayin wannan zama ya jinjina wa 'yan majalisar saboda haɗin kan da suka bayar wajen karfafa matakan tsaron ƙasa. je euh, de da quatre projets de loi portant application des textes. Sai dai mataimakin shugaban majalisar dokokin kasa Honorable Kalla Hankurau wanne ya shugabanci wannan zama ya ce akwai buƙatar tantauna hanyoyin dage dokar ta ɓaci a wuraren da aka jima ba fuskanci harin ta'addanci ba. Est-ce qu'on peut réfléchir sur les critères pour euh, successivement A shekarar 2015 ne gwamnatin Nijar ta kafa dokar ta ɓaci a jihar Difa bayan da kungiyar Boko Haram ta kaddamar da harare kafin a ɗauki irin wannan mataki a 2017 a jihar Talaberi da wani bangare na jihar Tawa inda ake fama da aika-aikar 'yan ta'addan Mali. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 19,31,49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 100.5. Baya ga haka a koda yaushe muna nan a shafukan mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. La yanzu kuma sai rahoton mu na musamman wanda Hassan Umar Tambol zai gabatar. sana'ar katako a da sana'a ce da aka fi saninta a wajen mutanen kudu maso yammacin najeriya ko da yake akwai itacen katako a wasu ɗaiɗaikun jihohin arewacin najeriya to koyaya sana'ar katako ke tafiya na ziyarci babbar kasuwar katako da ke unguwar bodija ibadan inda ni tattauna da wasu masu sana'ar katakon insha Allah ni ne Alhaji Muntari Garba wakilin da kawo Bewa Dalla ni ne ciyaman na Hausa da Ibo da suke kasuwar katako Ibadan to yadda kasuwar katako take tafiya kasan san abin juyi ne wani lokaci ga rani kayan ya dan yawa wani lokaci ga damuna mu sha wahala me yasa ake samun kaya ga rani ga rani lokacin nan kasa ta bushe irin ondo a kure ina ne duk inda aka yanka katako a cikin daji za a fito da shi a wannan lokaci motoci ba za su dage ba kamar ga damuna motoci ba su shiga wani lungu ko wani sako domin fitowa da katako insha Allah kamar irin ga damana gedo ba za ta iya shiga cikin caba-caban laka ba na daji wanda za ta fito da kaya yadda za a samu kaya wadata shi yasa a damana kayan yake hawa hawa sama farashin yana tashi a damana yanzu ma muna cikin farashin tashin a damana don yanzu kayan da muke siye da dubu ɗaya da ɗari biyar yanzu dubu ɗaya da ɗari takwas da ɗari tara yake dubu biyu kamar two by two yanzu a yanka abin da yake bambancin mu da mutanen ƙasa kasan su suna yanka shi kamar two by two za ka yi two by four hudu da shi to amma su za su mai da shi biyar kamar watana suna ɗan tauye suna ɗan tauye hakin yadda an kai ka'ida mun ko abin da yake bangaren mu na hausa idan ka taho da wannan oda dole za mu yanka shi cikakke yadda shari'a ta yadda a cika a baka yanzu kamar irin akwamiri mahogani nawa ake sai da balanke kayan da muka saye nan black afara da afara da tuba sis tuba tiri ko da yake ba mu cika sayan tuba ba saboda muna sayan tuba sis ko tumba sai a yanka ko tuba tiri guda nawa kaka bukata mun san tumba guda nawa ne zai baka su kamar yanzu irin tuba 6 din nan kamar ana yanka shi kamar nawa tuba 6 din nan ana yanka shi kamar naira 30 wani kwara ko wani layi guda me sai yake biya ko kuku da hunka sai da to yadda ka ba da farashin kaya in ka ba shi da yankan da za za ka yi ka haɗa lisai ka bashi yayi in kuma ka sayi bakin farashin da an ka sayi ga kasuwa sai shi biya kuɗin yanka shi mai mai saye. Shi amma menene daɗin wannan sana'a ta katako? A daɗin ta muna ci cikin mu sha cikin mu ci da iyalin mu da mu yi sadaka ciki da abubuwan da yake gudana insha Allah. Ko ka taɓa yin wani abin da ba za ka iya mantawa a cikin sana'ar katako ba? Abubuwa da duk ɗaya na cikin yi musu suna. <laughs> Na aurar da su. Yanzu na aurar da guda Ka Kaga akwai saura suna nan na je maka kuma. Ka taɓa koya ma wasu sana'ar katako? A sosai da yawa ina da yaro yanzu ya kai takwas cikin kasuwa yayan ka ne ko ko yan uwa ne dawo na gudana a ciki wanda cikin sai to kamar shekara nawa ka ɗauka kana wannan sana'a na yi shekara arba'in to shi wannan katako waɗanne jihohi aka fi kai shi a cikin Najeriya to babu jihar da ba akan katako ana kai Kebbi ana kai Sokoto ana kai Maiduguri mutanen Kano dai ba su cika yawan sayan kaya nan ba yanzu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh ina kabiyan Yahaya Abdullahi Dogo wanda ke nan kasuwar katako Ibadan ka dade kana sana'a katako na dade ka <laughs> to me baka sha'awar shiga sana'ar katako kasuwar katako na iska mahaifina na aikin katako ne gado ne da izinin Allah bayan kai cikin yan uwanka yanne ko kanne akwai wanda ke sana'ar katako a'a babu ni kadai ne nake sana'ar katako a to me yasa haka Allah ya kunta wani gari ne ka fara wannan sana'a ta katako a nan cikin ibada nake sana'ar katako nan bujija banda ikire wani gari ne kamar nan kasar yarba ake samun katako ondo ekiti akure idarin osun sai da duka dai gaba daya yawancin su duk inda suka yanka suna yawan kawa ya zama ibada ya zama kamar cibiya ce duk wanda ya kawo yana zuwa nan ibadan a sauke wannan yanayin da ake ciki dai na yanzu da yake sun kukkula dajin in ba nan kusa kusa ba cikin ibadan ba ba inda ake kawo katako a yanzu duk yawanci dajikan sun kulle ba a kai kaya saboda damuna eh to waɗansu saboda damuna ne waɗansu kuma ba saboda damuna ba ne sun kulle ne saboda tarar da aka yi musu na yanayi na yanayi da ake yi in aka canja ciyaman ko wani abu daga cikin su su suka sai matakin da suke dauka a cikin jihohin arewa wace jiha ta fi sayan katako a yanzu dai yanda tafiya ke tafiya jihar sokoto kebi she maiduguri a yanzu dai ni dai waje jamu yanda muke ganin yanda muke sana'a a nan dai kasuwar katako bujija a sati ko a wata kuna kai tirela nawa ko balba nawa kamar irin sokoto kebi da maiduguri eh to da yake yanayin yanzu damuna ne a sati ana loda kamar irin tilera bakwai ko takwas a sati saboda yanayin damuna ne zuwa wace jiha sokoto ne da ya fi yawa gaskiya amma da yanayin mota yanzu mota ta yi tsada abubuwan dai ba a cewa ko muna da yawa Allah godiya ana iya samun hudun biyar shida amma ba sa yawa kamar trailer tana ɗauka katakun nawa dan daga nan wajen Allah ya soya da at least in dai ma ne da awon ai ya wajen miliyan hudu da wani akwai miliyan biyar in irin arere na ko akwamiri ko mahauga Gane fa kaga yanzu a duk lissafin katako da ke bayani magani ban magana shi saboda at least zai an kai shekara takwas ko goma ma magani ya riga tsira saboda babu shi kenan babu shi ko yanzu an kawo shi zaka iska falanke shi guda ɗaya wajen dubu hudu ai kaga ba ba magana cewa a siye shi yanzu kafintocinmu na arewa ba sa yawan siyan shi in ba wanda ya zama oda ba yawwa eh ko na dole amma kaga falanki arere ahun falanki afara duk wannan falanki oro kwato kwato araba duk wannan ana siyan shi a nan asara farashin farko arere dubu biyu da ɗari uku dubu biyu har da ɗari biyar falanki falanki wanda zaka iya samu na afara shi ma fari fa ba fa baka ba farin afara don wani kare sura da ce ake baka fari ana iya samun shi naira dubu biyu ba ɗari ɗaya dubu ɗaya ɗari tara kenan to bakin fa a bakin nan ina ganin at least at least zai inda an samu baki mai kyau dai zaka samu dubu uku da ɗari biyar guda ɗaya bakin falanki na afara sunana Idris Abdurrauf sana'a katako ne kai me baka sha'awar shiga wannan sana'a sana'a katako da can ainihin lebaranci muke a kasuwar katako ina nan wani bawan Allah ya ra'ayin yanayin da ya gani a ciki gwargwado ina ɗan rubutawa ya nemi in zo in taya shi aiki na ainihin baki a ainihin Allah kaddare ni ma na kasance cikin masu aikin katako wannan ba Allah kuma shine wanda sananne ne tun daga Maiduguri har abin da yayi Sokoto birnin Kabi ya wuri shine Alhaji Sule Siri Allah ji kare duk wanda yake ainihin mai sayar da katako ne a wancan lokacin da ma yaran masu sayar da katako da suka rage yanzu sun san shi Allah subhanahu wataala ya ji kanci da rahama wannan shine mai gidanmu wanda ya koya muna aikin ainihin katako tun ainihin muna sayar ma ainihin baki su zo da kudaden su mu saya musu har ya kasance mu ma muna saya muna turawa ya kasance mu ma mun shiga a cikin kasuwanci to kama yan ka saye bayan tura kana kasawa ka saida muna saya a nan mu kasa mu kuma ainihin saida kamar wani gari ka fi sauna ka katako muna sayowa daga Ekiti Ondo su nan kusa kusa abu Abumu su ainihin akwai wasu kasuwanni a nan da ake fasha fashadi kamin fita garin Ibadan ko kuma in ce sai an dan fita cikin garin Ibadan don muna siyo ainihin katako daga waɗannan wuraren da kuma su ainihin ijabu dubu igbo tun muna zuwa mu siyo kawo katako mu kawo shi a nan kasuwar bodija mu sayar yawancin sana'o'i kamar irin ko dabbobi ko abinci ma da sauransu ana yin kwantai shi ma katako ana kwantai kwarai ana yin kwantai sosai wani lokaci musamman irin halin da muke ciki na damuna idan Allah ya jarabe ka ka samu katakon da yake yana da matsala ya dade ajiye ruwa suka ainihin canza shi ya baki ya duhu wani za ga yana ainihin murjewa kaga ya zan kwantai to wannan sana'a tana biya ma bukata ah, alhamdulillah wannan sana'a sana'a ta biya min bukata domin alhamdulillah a nan da nake a zaune ina zaune a cikin gidana na kaina sannan a arewa a can wajen mu na gina gidana na kaina sannan a gidan mu na ainihin family a na samu bangare da na gyara mahaifiyata a cikin wannan sana'a sannan na mallaki mata uku ina da yara yanzu sun kai misali goma sha uku sunana umar amadi rabo ibada aiki karkashin wani na fara saboda shi alhaji amadi yan aiki ne kenan nan kuma na taho nan lokacin baban gida lokacin katako na arha sosai wani lokacin ana sai da arere naira bakwai naira takwas. Menene matsalar wannan sana'a ta katako? Matsala yanzu akwai matsaloli da gaskiya saboda katakon ya riga ya waya. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To yanzu kuma ga labaran wasanni. Wasanni a takaice. hukumar kwallon afirka kaf a takaici patrice moseti ya soma wata ziyarar yini biyu a ghana amshakin biloniyar na afirka ta kudu da ya zama shugaban hukumar farko-farkon shekarar nan yau laraba da safe ya sauka birnin accra shugaban hukumar kwallon ghana kati kraku wadda kuma shine shugaban wafu zone b ya tarbe shi a kotoka international airport ya kuma sadu da mataimakin shugaban kasa dr mahmud bawumiya a fadar jubilee house tare da su a wannan saduwa akwai ministan wasannin motsa jiki honorable mustapha yusuf da kate kraku Dr. Masafini zai zama babban bako a wurin wani shirin matasa da shugaban na Nadu Dankwa Kufu Ado ya kirkiro. Babban mai koyar da Black Stars wasa Milovan Rajevich ya sadu da dan wasan Sheriff Tiraspol Edmond Ado bayan wasan Champions League da sun kai da Inter Milan a San Siro a ligin din UEFA Champions. A wannan wasa Sheriff ta sha kashi a farkon lokaci bana da ci uku da ɗaya a hannun zakarun taron Serie A ranar Talata da dare. Edmond Ado ya sadu da kocin bayan wasan. Haka kuma Milovan ya tafi filin wasan ne don ya kalli dan wasan tsakiyar ghana da ke wasan ta maula da moldovan club mai shekaru 21 zai iya samun kiran farko zuwa black stars sabon wata a wasan neman shiga gasan cin kofin duniya da ethiopia da afirka ta kudu mai koyar da black queens wasa messi tego kwakuta ce 'yan wasanta sun shirya sosai su fuskanci super falcons nigeria a wasan neman shiga gasan cin kofin afirka na mata na shekara ta 2022 queens za su yi karan batta ne da zakarun shekara ta 2018 na gasan ta mata zagayen farko da za a yi a filin wasa na mobulaji johnson arena da take magana gabanin karawar tsohuwar 'yar wasan baya ta gana ta ce 'yan wasan sun shirya tsab su samu sakamako mai kyau. Widad Casablanca na kasar Morocco na fatan sake samun mai koyar da su wasa Walid Regraki bayan ya kamu da cutar COVID-19 gabanin karawansu a CAF Champions League da Accra House of Oak. Wannan wasa da suka sha kashi da ci ɗaya da nema a nan birnin Accra ya tsere wa kocin. Sai dai ana sa ran zai sake yin wani gwajin na COVID-19 cikin sa'o'i masu zuwa abin da ya ta tayar wa kulabin hankali tawagar da sun yi gwajin gabanin su taso zuwa ghana tuni dama mataimakin kocin da mai bayar da korin motsa jiki sun ka yi gwajin kuma suna ɗauke da cutar 'yan wasan da sun iso a kira ranar juma'a da jirgin haya daga casablanca aka ɗana musu ɗaya mai ban haushi radwanan lamuktara ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana kafin mu karkare shirin bari mu yi bitar wasu daga cikin labaran duniya sojojin habasha sun sake kai wani hari ta sama a babban birnin yankin arewacin tigray a yau laraba kwanaki biyu bayan wani hari ta sama da ya kashe mutane uku a can rahoton wani kwamiti na musamman na majalisar dattawan brazil zai ba da shawara cewar shugaba jar bolsonaro ya fuskanci tuhumar aikata babban laifi kan yadda ya tunkari annobar covid-19 wacce ta yi sanadiyar mutuwar sama da mutane dubu a kasar haka an ji cewar mukaddashin ministan harkokin cikin gida na taliban wanda amurka ta lissafa shi a matsayin ɗan ta'adda na duniya ya shirya wani biki a Kabul don karrama 'yan kunar bakin wake da ke da alhakin kashe dubban sojojin Amurka da na kawance a Afghanistan. To masu haro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin wannan shiri namu da ya kasance na ƙarshe a wannan rana. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin. wato da misalin karfe 6 na safe agogon najeriya nijar kamaru da chadi karfe 5 kenan agogon ghana yanzu a madadin yusuf aliyu harande da ya tani gabatarwa sai kuma julie leathers gresham da ta hada mana shirin ni mahmud lalo nake cewa mu kwana lafiya